Bismillahirrahmanirrahim. Duniyar shahara. Babi na 24. Suna cikin hayaniyar sai ga mata na 'yan Hizba sun shigo gidan da sallama. Hankalinsu ya koma kansu gaba ɗaya suka amsa sallama. Ɗaya daga cikin 'yan Hizbar ta ce wace ce Hajiya Lami? Cikin sauri Anti Lami ta ce ga lafiya dai ko? Wacce ta fara maganar ta ci gaba da bayani. Yawwa mun ji daɗi da ya kasance ke ce shugabanninmu suna son ganinki a can ofis ɗinmu domin jama'ar unguwa sun yi gangami sun kai ƙararki. anti Lami ta tafa hannu gami da danna wata uwar ashar tana faɗan abin nasa har ya kai haka don abu kazar-kazar ubansu. Subhanallahi. Haba baiwar Allah sai ka ce ba musulma ba. Don Allah ki bar zagin nan haka ba wai ƙara ce irin wata kika sani ana kaiwa police station ba. Wannan ƙara ce da ake neman sulhu. Duk wanda ya kai kes ɗinsa hizba sulhu yake nema. Ki daure ki daina wannan ruwan ashar ɗin mu tafi can. Ɗaya daga cikin mata ta faɗi cikin nasiha. Anti ta kaɗa kai gami da faɗin ina zuwa bari na saka kaya. Ta koma cikin ɗakinta. Samira kuwa ta yi tsaye tana huci. Aimana ta fito daga cikin ɗaki Aimana ta bi ta da kallo gami da faɗin, Au daman kina cikin kina ji na ina ta bala'i baki leƙo ba. Aimana ta yi ɗan yaƙe tana faɗin na san idan kika yi kika ga masifar ki ai cikin ɗakin za ki shigo. Da na ji maganar 'yan hizba shi ya sanya na fito don a je da ni na ji dalilin kai an ta ƙara kuma. Haka suka ɗunguma suka yi hizba. Sanda suka isa suka tadda mazan layin nasu dattijai su kusan bakwai zaune suna jira. Ran an ta ya ƙara ɓaci. amma dai ta dake bata ce musu komai ba. Suka samu guri suka zauna. Wani daga cikin kwamandojin Hizban ne ya jagoranci sulhu. Bayan an yi addu'a ya kalli anti ya ce, Baiwar Allah, makotanki sun kawo mana ƙarar ki irin abin da aka faɗa a ki zahiri ba mu ji daɗin shi ba. amma dai bari su sake maimaitawa a gaban ki ko kina da ja akan abin da suka ce ya kalli masu kawo karar ya ce bismillah ko wani daga cikin ku zai iya maimaita abin da kuka faɗa ɗazu an ta bi su da kallo da baƙin ciki da takaici malam kamilu ne ya fara magana wannan haka yake ran kai daɗe wannan mata makociyar mu ce amma san ba ma jin daɗin zama da ita domin gidanta ya kasance tamkar wata mahaɗa ta mata masu zaman kansu ko gidansu Wuni ake yi sauke mata da ɗaukar su a cikin motoci. Sannan kullum ƙofar gidan cike yake da samari da 'yan shaye-shaye. Bayan haka sai yau abin ya lalace fiye da kullum. Domin yaranmu ne suka ga ɗiyarta da saurayi cikin mota suna wasu irin abubuwa da suka saɓa wa ƙa'idar addininmu. To mun sha sanar da masu anguwa a yi mata magana amma ba ta daina ba. Shi ne muka ce ya kamata mu haɗa da ku. domin abin da suke aikatawa barazana ce ga tarbiyyar yaranmu maza da mata, hakan ma kuma bai dace da tsari da koyarwar addininmu ba. Anta ta kuma cika, kumbura kawai take yi tana kaɗa kai, haka nan su ma 'yan rakiyar ta su ma haka. Amina ce kawai ta ɗan nuna damuwa da jin kunyar abin da aka ce Samiran na yi a cikin mota da ranar Allah ba cikin dare ba, wannan babban abin kunya ne, wanda ta fuskanci su ko a jikinsu ma. Kwamandan ya kalli anti, ya ce, Hajiya kin ji abin da maƙotanki suke kuka da ke, ko kina da abin faɗi? Cikin zafin rai ta ce, Malam waɗannan mutanen sun jima da sanya mini ido. Akwai wanda yake cewa wai duk macen da bata da aure take zaune a gidana iskanci take yi. Ni kuma gidana gidan zuwan jama'a ne domin kasuwanci nake yi kala-kala. Sannan kuma ɗiyata Allah yi mata farin jini. Daɗin daɗawa kuma akwai jarumar fim a cikin gidana ita yara da mata suke zuwa kallo. Kaga duk cikin nan babu wani abu na kuskure. Mutumin da yake kasuwanci dole a tar da shi da jama'a ko akwai wanda ya isa ya raba kasuwa da mutane iye? Eh, babu inda ya kasuwa ce. Amma gida cikin unguwa da jama'a ke ciki dole za a san irin kasuwancin da za a yi, wanda bai saɓawa wa ƙa'idar Islama ba. Kwamandan ya katse ta da wannan dogon bayani. an ta ajiyar zuciya ta ce, To yanzu malam zan daina kasuwanci na ne ko me? Idan na daina waye zai ciyar da ni a su iye? Eh? Mu ba mu ce ki daina kasuwanci ba, amma ki daina maida mana anguwa kamar Abedi ta cikin Sabon Gari. Ɗaya daga cikin mutanen ya ba ta amsa, ka gani ba da kai nake magana ba da Allah. Kwamandan ya katse ta da sauri, kwantar da hankalinki Hajiya nan ba guri ne na sa'insa ba, nasiha ce kawai za mu yi miki. Ke musulma ce ko ba haka ba? Ya tambaye ta da sauri. Haka ne ta ba da amsa a takaice Ya ci gaba da magana alhamdulillahi, kasancewarki musulma ya sanya muke ganin za ki iya sauraron mu, zan ce ma in dai tsakanin namiji da mace sun kaɗaice a wani wuri su kaɗai babu wani zirga-zirga na jama'a ai haramun ne, don sun kasance su biyu a guri, cikon na ukun su kuma shaidan. balle a ce cikin mota an kuma rurrufe da baƙin gilas ki ji tsoron Allah ki san cewar wannan yarinyar amana ce aka baki sannan kuma a dokar mu ta hisba mun hana zance a cikin mota ko soro mai duhu ko lungun da baya bullewa don haka dole yarinyar ki ta daina zance a cikin mota sai ko maganar yar dole ta sauya gurin zama ta bar cikin jama'a ko don kare lafiyar ta ma domin kin san yadda suke da farin jini gurin mutane irin su da yawa suna fita can wajen gari ne su zauna sai kuma sauran abubuwan da kuke yi wanda ya saba wa shari'a a'a ba sai mun yi ta nanata su ba, ku dai ji tsoron Allah a kan komai, ku tabbatar dukkan abin da kuka yi Allah yana kallon ku, kuma zai tambaye ku akan dukkan abin da kuka aikata. Shi saɓo ma ba a son yin shi cikin bainar jama'a, don haka ki ji tsoron Allah. Ya dinga yi mata nasiha da janyo ayoyi da hadisai wanda ya sanya jikin anti sanyi. Daga ƙarshe kuma suka ce dole za su dinga yawan kai ziyara gidan nata domin su tabbatar da ta daina dukkan abin da take yi. Aka yi musu sulhu ta alƙawarin ta daina ta baiwa jama'ar haƙuri. Sannan suka dawo gida suna shigowa cikin gida Samira ta kalli Anta a fusata ta ce, Anto kina nufin shi kenan idan samari na suka zo ba zan shiga motar su mu yi hira ko mu ɗan je anguwa ba kenan. ta tayar da gyalenta ta ɗauka. ko tabarma tana ƙoƙarin zama, don duk ta gaji kasancewar tana da jiki sosai, sai da ta zauna ta ce, waye ya gaya miki zance babu fashi, idan ba a yi ba ai ba za a samu mijin aure ba, sai dai dole za ki dinga yi gurin haɗuwa da samarin naki, ina nufin idan sun zo sai su tsaya a can hayi, ko kuma kan tudu su yi miki waya ki je can ki same su sai dai maganar dandazon yaran da suke zuwa kallon Aimana ce ban san yadda za mu yi ba jikin Aimana duk ya yi sanyi wato za ta kuma ƙara sa gidan da take ciki a karo na biyu kenan. amma cikin karfin hali ta ce kar ki damu anti in dai a kaina ne zan san yadda zan yi kafin lokacin da aka ɗibar miki ya cika ni kaina na ga dacewar yin nisa da anguwar nan na tafi can bayan gari anti ta ce haka kam da ya fi don na kula ke ce sarkin yin zance cikin mota ma sannan tafiyar taki za ta rage cinkoson zuwan yara mamaki da takaici ya kama aimana wai ita ce sarkin zancen mota ita da sai ta yi sati ba ta yi zance ba To idan ba aikinta za ta fita ba ma ina take zuwa? Gaskiya babu inda za ta anti. idan ta tafi kuma wallahi ni ma sai na bi ta, Samira ta faɗi da sauri a hasala ta ci gaba da mita. Haka kawai ke da gidanki amma a kafa miki dokoki kuma ki yadda? Yanzu idan na ce ni ce nake fim ɗin, sai a ce sai kin sallame ni? Amina ta yi yaƙe mai ciwo tana faɗin kar ki damu Samira, hakan shine gaskiya ko ba don su ba don yaran da ke bi na zukui zukui idan na fita, ya kamata na sauya gurin zama na ƙara gaba. an ta yi murmushi da jin daɗi. Daɗi na da ai mana hankali domin ta fi ki hankali, don na ga waɗannan mutanen da gaske suke yi za su iya sanyawa a kore ni daga gidana ban ci ba ban gani ba, kuma su Ayya sai fa kun sake taku, ku daina isowa ƙofar gidan nan da samarin ku ko su zo ɗaukar kudin na san har da kuma a ja wannan masifa. Samira dai ta yi saka ba tare da ta ƙara magana ba, amma hukuncin mahaifiyarta bai yi mata daɗi ba, don dai babu yadda ta iya ne da rayuwarta. Ita kuma ta ci gaba ta yi da surutu tana faɗa Amina idan har kika saki jiki za ki iya mallakar gidan da ya fi wannan ma, ko ba ki ga yadda 'yan matan fim ke zama lokaci guda ba, ki kwantar da hankalinki komai zai zama daidai sai mun zo mu dangwali arziki a gurinki ma insha Allahu, ita dai Amina jin ta kawai take yi. amma a ƙasar ran ta tunanin inda ya kamata ta koma take a yanzu ta san bata isa ta kama haira gidan matan aure ba irin wannan za a kuma kwatantawa sannan bata da kuɗin da za ta iya kama gida ita ɗaya a halin yanzu dai har ta isa ɗaki ta kwanta a gurin kwanciyar ta bata san abin yi ba Samira ce ke ƙoƙarin rarrashin ta da nuna mata ta yi zaman ta anan kada ta je ko ina in dai an ta ce ta san gobe ma za ta iya tafiya gurin harkokinta sai kuma an ganta Maimuna ta tashi zaune daga rigingimin da take ta kalli Samira idan ta ƙyar, domin a yanzu ta gaza yin kukan ma ta ce, Samira, kada ki ɗora wa anti laifi mahaifin da ya haife ni ma ya kore ni daga gidansa, sannan wanda na rayu da son sama ya guje ni, don haka duk wanda zai kore ni ko ya ƙi ni ba zai zame mini abin ciwo ba, balle anti, ba ta ƙi ni ba, Bata ce na bar gidan ba, don ina 'yar fim. ko don ba ta ƙaunata ba sai don kare martabarta da tsira da gidanta. Kada ki damu Samira, lokaci ya yi da zan samu duniya nima. tunda na rasa komai zai iya yin komai a yanzu. Ba ni da wani buri ko fata a yanzu, dukkan rayuwar da ta shigo gabana ita ce daidai a yanzu. Wannan su ne kalamanta na ƙarshe. Sai ta juya ta kwanta ta lumshe idonta. Samira ta bi ta da kallo, akwai alamun ba bacci take yi ba, amma ta yi kamar ba ta son a dame ta. Sai dai maganarta ta ƙarshe ta fi komai yi wa Samira daɗi a cikin ranta. Ta jima tana son ƙawar ta ta saki jiki ta yi rayuwa. yanda ya kamata, yanda kowacce mace mai kyau da farin jini irin nata take yi, amma ta tsaya tsoro da shakka. Wannan abin kan ya yi mata daidai. A ɓangaren Aimana shirin da ta yi tunanin inda za ta nufa kawai take yi, shi ina ya kamata ta je ko dai gurin na kowa za ta je, domin ta san a shirye yake ya ba ta komai. amma ya fi kyau gare ta ta tafi gidan Yusuf shi ne zai fi dacewa da ita, don ko babu komai tana ɗan jin shi cikin ranta, a yanzu kan ba ta damu da dukkan abin da zai faru a kanta ba, ko menene shi. Haka ta kwana sakawa da kwancewa ta daren yau ma rabi da rabi ne. Wannan ya sanya ta ya kumbura ya yi luhu-luhu. asuba ta shirya dukkan kayanta cikin jakunkuna Samira ta ashe ta da tambayar ina za ta. Amsa ɗaya take bata wacce ita ma tambaya. kin san gidan babban jarumi? Samira ta kalle ta da tsananin mamaki da fargaba. Ba dai kina nufin can zaki koma da zama ba Aimana? Aimana tana ci gaba da haɗa kayanta ba tare da ta kalle ta ba ta ce, Maye ai buga yin hakan idan kin sani ki sanar da ni idan baki sani ba ki sanar da ni. Can ne yafi dacewa da na je na zauna na san babu wanda zai ƙara tsangwama ta a can. Samira ta yi ajiyar zuciya na sani, amma ina ganin kamar hakan na nufin bashi shi kanki gaba ɗaya. zai iya zama ya miki matsala dan sai yanda yayi da ke zai mai da ke kamar matarsa ne amma idan kika yi zaman kanki kina da ikon yin abin da kika ga dama Aimana ta dago ta kalle ta tana kokarin boye abin da ke ranta ta ce a yanzu dai can na nufa sai dai kuma daga baya idan na ga yanda zaman namu ya kaya sai na ƙara tunanin abin yi dan a yanzu ba ni da zaɓi mafita kawai nake nema cikin sauri samira ta ce haba aimana wallahi dan gidan da zaki zauna ba zai gagare ki ba in dai kin yarda na samar miki hajiya beauty har ma za ta iya mallaka miki komai domin tana tsananin son ki a rayuwarta komai za ta miki ke ko ba ita ba akwai mata da yawa da zan iya haɗa ki da su ga su anta zinan ma ta kara ɗaga mata hannu ran ta bace wannan dalilin ne zai yi saurin raba masa mira ba na sha'awar yin irin wannan rayuwar har abada wacce nake cike ma a yanzu kaddara ce da dole suka sanya ni ki bar ni na irin abin da ya zama ɗabi'ar ɗan adam ce ba dabbanci ba. Samira ta taɓa baki. Saɓo dai ai duk saɓo ne na gani. Wani saɓon ya fi wani har duniya ta naɗe ma ba za a samu saɓon da ya kai wanda kuke yi illa ba. Ta janyo jakunkuna ta yafa gyale tana faɗin. To ni fa na gama sai tafiya. Samira ta biyo ta ɗauke da kayanta a cikin ranta. Tana jin ba ta son shawarar da ƙawarta ta yanke, amma kuma babu yadda za ta yi da ita. Dole tana ji tana gani ta rabu da ita. Sun tadda an Ayya da wata baƙuwa da ba san ko wace ce ba a tsakar gidan. an Ayya ta kalle su da faɗin ai mana ba dai har an fito ba. Wallahi an Allah ya yi mana fitowa. Sai kuma mun ƙara haɗuwa ta tana ciki ne na shiga mu yi sallama. Ai mana ta tambaya. an Ayya ta kaɗa kai. Ai jiya kuna shiga ɗaki aka yi mata waya ta fita ba a gida ta kwana ba. Idan ta dawo kya ce mata na wuce ni sai na zagayo kuma. Allah ya kiyaye hanya idan duniyar ta samu a dinga dai tunawa da mu Aimana don kin zama kadara yanzu. Aimana yaƙe kawai tayi a fili amma ta babu daɗi. Suka fice ita da Samira kowace danye da kaya. Anta Ayya ta bi su da kallo har suka fice. Ta maida dubanta ga bakuwar da suka tare, sai dai bakuwar ta riga ta yin magana. Wannan ba sabuwar jarumar nan ba ce ba a kori su fasta ba, cikin sauri Ayya ta ce, ita ce a gaban mu yarinyar nan ta fara harkar fim, amma dubi yadda ta fara samun ɗaukaka babu kuka balle malam, don mata isa sakin ranta ta ci duniya yadda ya kamata, ta tsaya ya fitar ta kaɗan-kaɗan, baƙuwar ta ce lalle kam su ai sai a hankali suke sakin jiki, to yanzu ina kuma sa ta na ji kuna yin sallama, an Ayya ta ta a baki tana faɗin. 'Yan sa ido ne suka fara sanya gidan a gaba, har sai da aka kai makara gurin 'yan Hizba. Wai muna tara maza da 'yan fim shine aka ba ta notis din tafiya. Suka ci gaba da hirar su A can waje suna fita yara suka fara bin su suna kiranta da sunanta na fim. Sun yi sa'ar samun abin hawa cikin sauri suka shige. Kai tsaye gidan Yusuf suka nufa da yake Samira ta riga ta sani. a da dai ta jingina da kujera ta lumshe idanuwanta. ba bacci take yi ba tunanin irin rayuwar da za ta fuskanta take yi a yanzu Allah ya sani babu abin da ta tsana bayan sayar da darajarta a banza amma a yanzu ba ta da mafita bayan aikata hakan ta yi zurfi a tunani har suka iso kofar gidan ba ta sani ba sai da Samira ta zungure ta da faɗin mun iso ƙawa ta fito mana sannan ta ankara suka fita suka sallami mai motar Samira ta nuna mata gidan da yake gaban su wani flat mai bakar kofa babba ta ce nan ne gidan nashi mana, sai ta ji gabanta ya yanke ya faɗi ta ƙura kofar gidan ido ta kasa kasa motsawa ko ɗaga ƙafa ta gaza, sai ta tsanci kanta cikin duniya mai ɗaci da ciwo. Ko kin fasa ne? Maganar Samira ta doki dodon kunnenta, ta suri kayan da sauri tana jijjiga kai alamar a'a. Ta nufi gidan kai tsaye, Samira ta rufa mata baya. Suka tura ƙofar da zatonsu a rufe take amma sai suka gan ta buɗe. Tun daga nan bakin ƙofar suka fara jiyo sautin kiɗa irin Turawan zamani da muryoyin maza. Aimana ta kalli Samira da sauri bugun ƙirjinta na kuma lunkuwa, tana jin kamar ta ce ta fasa amma babu hali Dan bata da mafita ko ɗaya bayan wannan. Suka nufi cikin gidan kai tsaye sai da suka isa bakin kofar da za ta sada mutum da babban falon gidan. So mahi saurare, bari mu dakata.